وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين da yau muna safiyar litinin sha hudu sha uku ga watan biyar watan jimadar ula hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara biyu wadda ta yi daidai da takwas ga watan sha biyu watan disamba kalandar albashi shekara 2020 Allah ya sake kaddara haduwar mu daidai wannan lokaci domin dora daga inda muka tsaya a karatun littafin alƙawalin da ala kitabi tauhid na babban malami Muhammad bin Salih al-Uthaymeen fashin baki na asalin littafin babban malami Muhammad bin Abdulwahab na Kitabu tauhid kuma muna cikin babi na 65 a jerin babuka 66 da ke cikin wannan littafi shi wannan babi na 65 ina bayanin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ƙoƙarin kiyaye abin da ya shafi tauhidi shingen tauhidi yadda manzan Allah sallallahu ya kiyaye shi mun gama jin matani na shi malam Muhammadu bin Abdulwahab. muna cikin jin fashin baki ne na shi malam muhammad bin salih al'uthaimin kuma za mu tashi inda ya ce kalu ya rasulallah hazan nida muwafiqun liqaulihi ta'ala la taj'alu a an rasul nusar nan gaba na juzu'i na biyu shafi na tara sadara ta farko ƙarƙashin ko a cikin sharhi a wannan babi din Allah ya taimake mai samu dace qawluhu fadarsa da yace Anas da yace qalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah hadha nida muwafiqun liqawlihi ta'ala wannan kiran da suka ce ya rasulullah yayi daidai da fadar Allah madaukaki da yace la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha an-nur wasu wasittun Allah ya ce la a du'a rasuli bai na kar ku mayar da kiran manza Allah sallallahu alaihi a tsakaninku ka du'a ba'dikum ba'aba kamar inda sashen ku yake kiran sashi sura ta 24 suratul nur aya ta 63 ai na duhu kama yunadi ba'dukum ba'dha wato kada sashenku. ku ko kada ku kira manza Allah sallallahu alaihi kamar yadda sashen ku yake kiran sashi fata ƙulu ya muhammad sai ku ringa cewa ya muhammad a kar ku kira manza Allah a haka walakin ƙulu sai dai ku ce ya rasulallah au ya nabi sai dai ku ce ya manzan Allah ko ku ce ya annabin Allah wa fil ayati ma'anan akhar akwai wata ma'anar ta daban a wannan aya ai idza da'akumur rasul fala taj'alu du'a'ahu iyyakum ka du'a'i ba'dikum wato idan manzon Allah sallallahu alaihi ya kira ku yace ya kai wani to karka mayar ko karku mayar da kiran nasa da yi muku kamar kiran sashen ku da sashi ta yanda in shi'tum ajabtum in kun ga dama ku amsa wa in shi'tum abaitum in kun ga dama ku ki amsawa wa huwa ka qawlihi wannan kamar fadar Allah ne da yace ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum al-anfal 24 ya ku masu imani istajibu lillah ku amsa kiran Allah walin rasulu ku amsa kira ga manzan Allah sallam idza da'akum idan sun kiraye ku su bin lima yuhyikum zuwa ga abin da zai rayar da ku sura ta 8 suratul anfal aya ta 24 wa 'ala al ma'ana al bisa waccan ma'ana ta farko takunu du'a mudafatun ila maf'ul wannan lafazin du'a zai zamanto mudaf ne zuwa ga maf'uli wa 'ala al thani takunu mudafa ila al fa'il a ma'ana ta biyu kuma za ta zamanto an idafata ne zuwa fa'il kenan wannan ayar tana cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ku yace wani to wajibi ne ku amsa an gane haka muka wuce wani mutum yana sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi sai bai amsa ba sai bayan ya gama sallar sai ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ya rasulullah gani sai manzo Allah ce me yasa da ni kira ka baka amsa ba sai ce ai sallah nake ya ubai ya rasulullah sai ce a'a baka ji Allah ya ce allazina amanu sajibu lillahi walir rasul ba da haka ko sallah kake manzo Allah ya kira ka sai ka ce na'am sai dai ka ce ya rasulullah sallah nake an gane ku amma kai shiru dan kana sallah to a malamai suka ce to yanzu mu a wannan zamanin da manzo Allah bayina yayin ya kira mu za mu amsa suka ce ko sallah kake sai ka jan faɗi sunan manzo Allah sai kai masa salati sai ka ji wani umarni da manzo Allah ya ce ai kuma a cikin sallar nan zaka yi wannan abin din sai kai karka ce yayi sallah nake yi a'a sannan din sai kai annabi ya ce kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah kuma ku ringa maimaita irin abin da yake faɗa to karka ce yayi sallah nake an gane ku a yi sallah nake a ko kana sallah sai ka amsa kiran sallah umarni ne to shine suka ce mu a wannan zamanin mu samu alfarmar mu zauna ga ga manzo Allah muna ganin sa ba irin waɗannan abubuwan sun wuce mu to ta yana kuma za mu riske su to shine da aikata irin waɗannan abubuwa qauluhu faɗarsa da yace da suka ce ya khairana ya mafi alkhairu mu hada sahih wannan magana ce ingantacciya gaskiya ne shi ne ya fa kowa alkhairi fa huwa khairuhum nasaban wa maqaman wa hala manzala sallallahu ya dare su ya fifice su a cikin dangantakarsa da matsayinsa da halinsa qawluhu fadarsu da suka ce wabna khairina ya dan mafi alkhair mu'aifin nasabi la fil maqami wal hal suna nufin a dangantaka ne amma ba a matsayi da hali ba Waka يقال في قوله وابن sayyidina haka nan za a faɗa cikin da suka ce ya sayyidana wabna sayyidina ya shugabanmu ya ɗan shugabanmu ma'ana suna nufin a dangantaka ba a makami da hali ba a wajen sayyidina shi manzo Allah su sal sayyid ne an gane ku kamar yadda bayani ya gabata amma da suka ce wabna sayyidina to suna nufin wannan a dangantaka ne da hali ba wai a abin nan ba ba a matsayin cewa shi ɗan shugabansu ba ne ƙauluhu faɗar manzo Allah su salim da ce ƙolo bi ƙauliku ku faɗi abin da za ku faɗa sabagal ƙaulu fihi bayani akan wannan ya gabata ƙauluhu faɗar manzo Allah su salim da ce wala ya na kuma kada shaitan izamar da ku kar ya talaɓaɓantar da ku kar isan tsar da ku أي لا يستميلنكم الشيطان فتهووه وتتبعوا طرقه حتى تبلغوا القلوب وتوكد الشيطان إكركتر دكو سيكو السوء كي شعور أبن دكيكي سيكو بحنيو ينسى har kai ku ga wuce gona da iri cikin fadar abin da za ku fada wa nadhiruhu qawlihi ta'ala qawluhu ta'ala abin da yake kama da wannan fadar Allah da madaukaki da yace كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران الأنام 71 يتي كمر الذي استهوته الشياطين في الأرض متمند شيطانو سكا كركتر لشي أتكين قصا حيران في زمن تو يا رودي واتو يسا ممكوع تو كركو زمائر حكنا سورة تشد سورة الأنام آية 71 قوله فدر من الله صلى الله عليه وسلم بأيني يمس وأن bayan sun gaya masa ya khairana wabna khairina ya sayyidana wabna sayyidina da ya ce kolo bi kaulikum wala ya sahuyan na kuma shaitan sai ita ana muhammad abdullahi wa rasulu ya ce ni dai ni ne muhammadu bawan allah da kadan allah an gane ku muhammadun ismuhul alam da ya ce suna na muhammadu sunansa ne wanda da shi ake gane shi ana faɗa kai shiru to ko sunan mahaifinka muhammadu an zamba da shi kake ba an gane da wanne kake da sallallahu alaihi wasallam an gane to da haka wannan sunan da shi ake gane manzo Allah sallallahu sallam ana faɗarsa to babu wani kawai sai shi da ya ce wa abdullahi wa rasuluhu bawan Allah jakadan Allah wasfani lahu sufofi ne guda biyu ga manzo Allah sallallahu wa hadhani alwasfani ahsan wa ablag wasfin yattasifu bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wadannan sufofi guda biyu sune sufofi mafiya kyau wadanda suka kure maleji daga cikin sufofin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sifanta da su ولذلك وصفه الله تعالى بالعبودية في أعظم المقامات ذاكني ألا مدوككي يصف أنت من ذا الله صلى الله عليه وسلم دشوا شيبا وانساني أوراري وأن دسك ما في درجة فوصفه بها في مقام إنزال القرآن عليه ألا يصف أنت من ذا الله صلى الله عليه وسلم دشوا باوانساني شي lokacin da i bayanin saukar da alkur'ani ƙala ta'ala allah maɗaukaki ya ce بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الفرقان الأولى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده wannan ديسو كد قرآني قباوان ƙur'ani على عبده kun ديسو كد قرآني akan bawansa tabaraka alkhairinsa ya yawaita matsayinsa ya ɗaukaka suratul furkan sura ta 25 aya ta farko nan ya sa suratul isra ku gyara wannan ayar ba suratul isra ita ke ba wa wasafahu biha fi makamin isra hakanan ya sifanta manzan Allah sun salmi da cewa shi bawansa ne da zai bayanin ya yi isra'i da shi ya yi mi'iraji da shi sai ce bismillahirrahmanirrahim سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا subhanallazi asra bi 'abdihi layla tsarki ya tabbata ga wannan da ya tafiyar dare da bawansa kaga a makamin isra'i sai kira shi ko ya sifanta shi da bawansa ne sura ta sha bakwai suratul isra aya ta farko wa wasafahu biha fi maqamil mi'raj haka nan lokacin da za a yi mi'raji aka tattaka da manzo Allah sallallahu daga nan duniya zuwa saman saman bakwai zuwa sidratul muntaha zuwa iya wurin da Allah kaɗai isa ne a nan ma Allah sai ya sifanta shi da cewa bawansa ne ala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce fa'auha ila abadihi ma auha al'ashira fa'auha ila abadihi ma sai yi wahayi zuwa ga bawansa na umarnin abin da ya umarni zuwa gare shi kaga auha ila abdihi kaga abdihi nan ma bawan sura ta 53 suratul najm aya ta 10 wa wasafahu biha fi maqami ad-difa'i anhu wa at-tahaddi haka nan Allah ya sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa sa ne a maqami na kare shi na bashi kariya da kangiya da ije masa cuta da kuma kalubalantar duniya a kan cewa in sun isa su kawo kwacin alkur'ani ƙala ta'ala allah maɗaukaki ya ce wa in kuntun fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi tsura albaƙara salasun ashiru wa in kuntun fi raibin kuma in kun kasance cikin kokwanto mimma nazzalna ala abdina daga abin da muka saukar ga bawanmu fa'tu bi suratin min misli ku kawo wata sura fa'tu bi suratin misli ku kawo wata sura kwacin alqur'ani sura ta bi suratul baqara ayata 23 kaga anan wurin nan ma an sifanta manzo Allah su sallama da bawan Allah ne وكذلك بالنسبة Haka hakanan in ka kula haka annabawa su ma suke ka kaulihi ta'ala kamar fadar Allah madaukakin sarki da yace zurriyata man hamalna ma'a innahu kana 'abadan shakura zuriyar wadanda muka dauka tare da annabi nuhu alaihi salam innahu lalle shi annabi nuhu yadda sha'aninsa da lamarinsa yake kana abadan ya kasance bawa ne mafi daraja sifa da Allah ya sifanta manzo Allah su sallam da ita da sauran annabawa ita ce sifar bauta ita bayina ne shakura kuma bawa ne mai godiya al-isra al-thalitha sura ta 17 suratul isra ayata 3 wa hadhihi al-ubudiyyah khassa wannan ubudiya ɗin bautar wato wata bauta ce keɓantacciya ta musamman wahiyar a'la anwa'il khasa a cikin abubuwa na musamman a bauta wannan ita ce mafi daraja mafi ɗaukaka walabudiyatullah min ajalli ausafil insan mutum ya zamanto bawan Allah na daga mafi darajar sufofin mutum kafi yau da an ganka ka zama mutumin kirki sai ta yi wani ai bawan Allah ne ana faɗa ko ba faɗa shi wanda ya faɗa shi ba bawan Allah ba ne an gani. me isa aka yi tulakin wannan kalmar kai gare ka wai kai ka sifantu da sufofin da Allah ike so ka jawo ga umarninsa komai abin da ike so shi za ka yi yi na ai aibawan Allah ne tarce shi ma mai faɗan bawan Allah ne amma ya yarda cewa kai bawa ne na musamman a wurin Allah to kamar haka a nan wurin li'annal insan domin dan adam da ka ganshi mutum imma an ya'budu Allah aw shaytan ko dai ibauta wa Allah ne ko ibauta wa shaytan saboda an halice shi da sifa ta wannan bauta din qala ta'ala Allah madaukaki yace ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ياسين ستين إلى واحد وستين التي alama hada ilaikum ya bani adam ya ku yan adam ashe ban yi umarni zuwa gare ku ba Allah ta'budu shaytan shakar ku bauta shaytan a wata riwaya alam a fassara alam hada ilaikum ya bani adam ashe ban riki alƙawarin ku ba ya ku yan adam cewa ba za ku bauta shaytan ba innahu lakum adu mubin dan shi makiyi ne gare ku mai bayyana kiyayya wa ni'buduni ashe ba mu kulle yarjejeniya da ku ba cewa za ku kadaita ni da bauta a wata fassara wa ni'buduni ashe ban ba ku umarni ku bauta mun bani kadai hadha siratun mustaqim na bayyana muku cewa wannan shine tafarki mai kakki sura ta 36 surah yasin aya ta 60 zuwa 61 ibn al-qayyim Allah ya ji kansa yace harabu min arrikin lazi holi ƙolahu fabulo birikin nafci wa shaitani harabu sun guje min arrikin lazi holi ƙolahu daga bautar da don ita aka halice su Allah cewa ma halakatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci jinsin aljani da mutum ba sai don su bauta gare ne to sai suka guje daga wannan bautar fabulu sai aka jarrabe su aka fitine su bi riƙin nafsi da bautar rayukansu kawunansu da zukatansu wasu ne da kuma shaitan haka abin yake in mutum bai tsaya ya yi bautar Allah ba sai je ta magiro idan bai sharar masallaci ba sai je ta kasuwa wa kana sha'ir wani ya ce. لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي أقوة دائكي سو سيكي غيا واند ذي كراشك إتي لا تدعني إلا بيا عبدها كارك كراني سيديك يا كيباون وانتي saboda tsabar santa da yake yi fa innahu ashrafu asma'i yace shine mafi daraja mafi daukaka daga sunayena to da haka sifa ta bauta da Allah sifanta manzo Allah su sallam da ita babu wata sifa da za a sifanta manzo Allah su sallam da ita fiye da ita da haka ne Allah subhanahu wataala a wurare mafiya daraja mafiya kima mafiya matsayi ya sifanta shi da ita da yace wa rasulu kuma ni manzan Allah ne ai al-mursalu min indihi ila jami'in nas wato wanda aka turo daga wurin Allah zuwa ga ɗaukacin mutane kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah madaukaki yace qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a al-a'raf 158 Allah ce sai da su ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'a lallai ne jakadan Allah ne zuwa gare ku gaba ɗayanku ku ɗaukacinku dukkaninku Allah ya kone zuwa gare ku sura ta bakwai surat laraf aya ta 158 to wannan sifa ɗin ta manzanci jakadanci wannan ina daɗa nuna daraja da matsayin manzo Allah sallallahu salam a wajen Allah dan baka aikar mutum da amana sai wanda ka amince da shi sai ka shi kake bashi sako kai inda ka san in ka ba wannan ba zai kai ba za ka bashi ashe duk wanda kai selectin ka yadda ka bashi sako ije ya kai ka amince da shi to aminci ko samun aminci ko a wajen mutum ne a duniya daraja ce na ka samu aminci a wurin Allah wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qimmati tabaqati salihah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a matsayi na koli او wajen nagarta da قال تعالى ta'ala Allah maɗaukaki من يطع الله والرسول فأولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا النساء يسون وستون ومن يطع الله والرسول وان الدبي لا أقع الله دا زان الله صلى الله عليه وسلم فأولئك تؤرم ما سوى النسفة مع الذين نام الله عليهم suna tare da waɗanda Allah ya nema a kansu minan nabiyin daga annabawa wasiddiqin da siddiƙai wa shuhada da shahidai wa salihin da mutanen kirki wa hasuna ula'ika rafiqa waɗannan su zamanto su ne abokan tafiyarka abokan tafiyar sun yi kyau Allah ka sanya mu cikinsu sura ta wuri sura nisa ayata ta 69 wan to annabawan nan da Allah ya faɗa fihimur rasulu sallallahu alaihi wasallam a cikinsu akwai manzan Allah sallallahu alaihi bal huwa afdaluhum bar wannan magana shine ma mafificinsu. Manzan Allah ya ɗari kowanne annabi ba wani annabi da ba ƙarƙashinsa yake ba wa min ibarati mu'allifi rahimahullahu fi rasul sallallahu alaihi wasallam daga abinda mai talifi Allah ya ji kansa faɗa game da manzan Allah su salmi ce abudun la yu'bad wa rasulun la yukazzab ya ce manzan Allah su sallam abdun bawa ne la yu'badu ba a bauta masa ana bauta bawa yanzu a ce ga wani mutum bawan wani ne shi wannan bawan wani zai bauta masa da za a ce ya mallaki bawa da shi da bawan nasa nawaye na <laughs> mai shi ne to ashe ba a bauta wa bawa wa rasulun kuma manzan Allah manzan Allah ne jakadan Allah ne la yukazzab ba a kareta shi kana so ka zauna lafiya kar ka kareta manzan Allah bal duk wanda ya masa ƙarya ka ce da shi ƙarya kake masa kai kar ka kareta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka kare ƙarya ga buran wa qad tatarrafa fi صلى sallallahu alaihi wasallam ta'ifatan bangarori guda biyu kowa ya tsaya a gefe a cikin sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'ifatun bangare na farko galatihi hatta abadat sun wuce gona da iri cikin sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sun kai ga yin bauta gare shi wa addathu lis-sarra'i wad-dharra' suka tattali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin farin ciki da lokacin kunci in sun san farin ciki shine in suna cikin kunci shi zai yaye musu wa sarat ta'buduhu wa tad'uhu min dunillah suka zamanto suna kiran manza Allah suna bauta masa suna bauta masa suna kiran sanin kira irin na neman agaji da taimako wanda ba wanda yake wannan abin sai Allah kuma bayan Allah din al-madad ya rasulullah gausal gausa ya rasulullah wai kawo dauki ƙara min abin da ka bani ba ni kaza ba ni kaza a'a wannan aikin Allah ne aikin Allah shi manzan Allah da kansa ya faɗa da kansa ya faɗa ce ana kafin wal mu'ti Allah ce ni raba kawai nake yi mai bayarwar shi ne Allah ce inna ma ana kafin. Kaɗai ni mai rabawa ne ko rabawa ne wal mai bayarwa huwa Allah ne Allah duk abin da ya shiga hannunka Allah ne ba baka ta hannun kowa biyu shi wancan ɗin indararo ne kawai zubowa aka yi ta cikinsa zo wurinka amma ba shi ya baka ba Allah ne ba. ka duk abin da bai shiga hannunka ba duk duniya in ta taru da ya shiga hannunka wallahi bai shiga saboda Allah bai baka ba kamar yadda in Allah ya baka duniya kaf in ta taru sai ta tare wallahi ba ta isa ba wannan abin sai ya shiga hannunka da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya san wannan imanin sa ya cika ka san Allah yake bayarwa ka san Allah yake hanawa in ka samu Allah in ka rasa Allah to imanin ka ya cika amma lokacin da kake jin ai wani ne ya hana ni ko wani ne ya hana a bani ba dan wani ba a mayar da shi sababi kawai musabbib din shine bai sa ka samu ba shi kawai wata hanya ce ta to a wannan kawai shi kenan an wuce kawai kana tafiya ne sai ka zo bakin kogi bukata ka tana tsallake kuma babu ba ne ba gada ba jirgin ruwa shi kenan sai ka gura ka koma ko ka jira har lokacin da zai zo ka samu ka tsallaka shi kenan. amma samuwar wani ko rashinsa bai hana ko isa abin da Allah iso ka samu ka same shi ko ka rasa shi babu don kai aka sai ka huta har a rayuwa kamar sai ka huta to waɗansu mutane sai suka mayar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne mai bayarwa shi ne mai hanawa a wajensu suke nema ba sa nema a wurin Allah nasu suke so ba sa sannan Allah bayan shi da kansa ina gaya musu innama ana qasim ni mai rabo ne kawai da haka ne suke sa da shi abul qasim ba wai ɗa ne da shi sunansa alƙasim ba wasu malamai sun ce yana da sunansa alƙasim amma magana mafi inganci ba ɗa ne da su sunansa alƙasim ba a'a wannan sifar ce ta alƙasim shine yasa suke ta da shi abul qasim baban kyauta ai kuna gane ku in dai baiwa ce da kyauta ba wani ɗan adam da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a duniya shi kadai har makiyansa suka sifanta shi da cewa mai kyauta ne shi kyautar wanda baya jin tsoron talauci kana yu'ti atiyata ko ata'a man la yakhsha al ina yin kyauta kyauta wanda baya tsoron talauci shi ake kawo abin duniya ina raba mutane ya dauki raƙumi 100 iba wannan 100 iba wannan 300 iba wannan tinkiya dubu raƙumi dubu duk annabi sai bayar bayan an gama irabar da zinare rabar da azurfa in shiga gidansa babu ko ko kyalle sallallahu alaihi wasallam har biyansa suke ya rasulullah ni ban samu ba ni ice ku tsaya ku ji wallahi ma kana li min khairin lan addakhirahu anku ku sani wallahi duk wata dukiya da za a ce ina da ita ba zan boye ta taskace ta gaban ku inda ina da ita zan ba ku annabi kenan sallallahu alaihi wasallam akwai wani da ka samu irin haka yake koyo ko abu zarrin da aka sifanta shi da abin nan shi ina irin haka da haka babu kyauta dai wallahi tallahi ba kamar manzan Allah da haka waɗanda suka tayi sufan tashi sai suka ce kyautarsa kamar zubowar ruwa daga sama kyautarsa ko in yana murmushi ko in yana maka kyauta shi ike murna da ina baka ya fi ka kai da kake karɓa murna ya baka fa yanzu wanda aka wa yake murna da an bai mai bayarwa ko mai karba wa yake murna ko bashi ka zo nema wajen mutum sai baka kana murna ko baka murna balanta na kyauta to wai shi da ibaka ya fi ka murna kai da ka karba ka samu mutum irin wannan kuma lokacin da zai baka fuskar su a sake suka ce kamar buɗaɗɗiyar auduga kaji wanda ya san lokacin ana auduga kenan ita fari tas auduga lokacin da zafi to haka za ka ganta ne fara ta kafin ta fara ɗaukar ƙura ta haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam to ka samu mutum irin wannan to akwai wani mai kyauta kamar sa sai suka tashi sai suka ce idan ina yin kyauta kyautarsa kan ri'il mursala kamar iska ce da aka turo ta duniya lokacin ana tsananin zafi irin iska nan da mutum zai taɗa hammata ya ce ka kaji wata iska ta fi naira dubu a aljihun wani to haka kyautar manzu Allah ke sallallahu alaihi wasallam wato idan ya to duk wanda ta ratsa duk wanda ya bi da kyautar manzu Allah in ya samu to shi ranar kakansa ta ne ta yanke saka wani sahabi ya riga a jikin Manzala su sai ce ya ina sa rigar nan sai kana so ce to shikenan na baka amma ina neman alfarma ka biyo har in shiga gidan mu." ya tashi ya shiga gida kafin ya fito kai dai baka kyauta ba Manzala ya sa riga mai kyau kamar wannan bai taba sa irin ta ba amma sai ka rufe ka tsaya ku ji ya ce wallahi ne ba na roƙe shi don in sa ba ne a'a na roƙa ne don ina mutu amin da kafa ne da ita alfarmar ta taɓa jikin manzan Allah annabi abin da ya kawai tashi ya shiga gida kafin su gama ya je ciro riga ya kawo masa gashi ina murna ya karɓa manzan Allah yana murna ya bashi yanzu kai yanzu wani ya zo ya same ka ya ce ba ni da Allah ba zai ganin ta jikinka to yana suna kuma ka gano sai kama gengidi wai a ce bai ji ba a <laughs> ah? yanzu tun da kake jin tarihin mutane masu kyauta ka taɓa jin irin wannan ko ɗan ƙwairo da ya iya baura ɗan maliki ya sifanta shi irin haka kuma sannan abin da ya faɗa ɗin ma haka shi baura ɗin yake baura gaskiya ne ina mai karɓa ga mai bayarwa yake haka yake in dai haka yake sai ya zama ba shi da kokon inda Allah ya kawo shi Najeriya to ba haka yake ba abin da ya faɗa shi ma ya zama ba haka yake ba shi ma da aka gaya masa ya san ba haka yake ba yake ba kuma duk wanda aka iji ya san baura ba haka yake ba amma wannan duk abin da muke faɗa game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san ba inki ba wai ba inki a ciki haka abin yake sai ma abin da aka rage ko kuma abin da aka iya faɗa ke to don haka haka ya kamata mutane su fahimci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to waɗansu sai suka wuce gona da iri wajen yabansa sai suke bauta masa kuma suna neman taimako suna neman arziki duk wani abu da ake nema a wurin Allah suka koma su wajen manzo Allah suke nema wa ta'ifa wasu bangaren kuma kazzabathu sai suka karyata shi wa za'amat annahu kazzab suka riya cewa wai manzo Allah makareci ne sahirun mai sihiri ne sha'irun mawaki ne majnunun mahaukaci ne kahinun boka ne wa nahwi zalik da abin da ya kama da wannan amma fi qawlihi abdullahi wa rasuluhu raddun ala ta'ifatayn da manzan Allah su sallama ce ni bawan Allah ne Manzan Allah ne yayin raddi ga bangarorin guda biyu gaba da wadanda suka wuce gona da iri wajen yabansa yayi musu raddi yace ni bawan Allah ne bawa kuma ba abota masa waɗanda suka ƙaryata shi cewa ba manzan Allah ba ne kaza kaza kaza ne su ma yi musu rabi ya ce wa rasuluhu ni manzan Allah ne ko kun ki ko kun so ko kun yadda ko buku yadda ba ni manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to haka ya kamata mutane su tsaya tsaka kar ka wuce gona da iri wajen yaba manzan Allah su sallam kar ka ƙaryata shi ka tsaya tsakatsaki tsaki shine tsayuwar sikeli muna roƙon Allah ya mana jagora ya dora kan daidai to kuma lallai anan za mu tsaya sai mu tashi hadisi na gaba da ya ce ma uhibbu an tarfa rumi fauka manzilati na alaikum assalam na'am na'am to wannan yayi tambayoyi guda uku duk akan gaba da muka wuce cewa ko kana sallah aka kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka yi masa salati ko in ana kiran sallah za ka maimaita abin da ake faɗa sai ce to idan kana sallah ko in ana sallah akan zo wasu ayoyi da aka faɗi sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suna cewa ba za a faɗa za a yi masa salati ba suna cewa za a yi masa salati yace menene abin da ya kamata ɗaya kenan na biyu ita sannan wurin faɗan sunan manzan Allah su sallam kaɗai nan ne za ka yi za ka amsa ko za ka yi salatin za ka yi magana ko kuwa za ka amsa kiran sallar gaba ɗaya tambayarsa ta uku ya ce sai aka faɗi wani suna na manzan Allah ba muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam amma ka san wannan sunan da an faɗa shi ake nufi shi ma za ka yi salati ko ba za ka yi salati ba kun ga tambaya uku ke wato hasana da usaina da gamban suke to tambaya ta farko cewa in an karanta aya da aka ambaci sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba za a ce sallallahu alaihi wasallam ba wasu malamai suka ce haka wasu suka ce a'a waɗanda suka ce a'a din ko maganar da ake yi shine shin mutane za su daga muryarsu su faɗa gaba ɗaya da ake yi muhammadun rasulullah shin masallaci zai gure sai ce sallallahu alaihi wasallam kamar yadda liman yake wala dallin amin shin duk masallaci inda kowa zai ce amin haka kowa zai fada a ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine na kai sabanin karka ɗauka wajen yin salatin a'a haɗa bakin a fada da ɗaga murya shine wurin saɓani amma wannan hadisin na asalin cewa in an ambaci sunan manza Allah in dai shi ake nufi a masa salati nan wurin ma za ka yi salati amma haɗa bakin shine abin da ake magana Allah ya sa kuna gane to shine wasu malamai suka ce ka iya yi wasu suka ce a ba za a yi ni a fahimta ta tunda ba nasi ne karara duk wanda aka yi daidai ne ba nasi ne karar masu cewa ba a ruwaito ana yi ba to kuma ba a ruwaito kar a yi ba abin da aka ruwaito shine in an yi wa an ambaci sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai masa salati wannan kenan abu na biyu shi wannan ikhtilaf din a usul shi yake cewa da shi ikhtilafu tanawwu' ba ikhtilafu tadad bane ikhtilafu shi shine sabanin da kowanne akai a ciki mustawi tarafain wato da wannan da wannan duk daidai ne saboda akwai ka'ida da take cewa adamul wurud la yadullu ala adami shar'iyya dan ba a samu abu ya zo ba ba ina nuna ba a shar'anta wannan abin bane sai a mayar da shi zuwa al-usul al-amma wato ka'idoji na gama gari waɗancan manyan ka'idojin irin waɗannan matsalolin to kansu ake mai da su an gane ku to ƙa'ida amma babbar ƙa'idar ita ce in an ambaci sunan manzala su salama masa salati saboda haka sai mai masa salati ya ya kamata a yi ya muka yi to wannan kuma ya koma ijtihadi matsala ce ijtihadiyya to wannan tambaya ta farko ke. tambaya ta biyu barin tsallake usainar a tambayoyinka in yi magana akan gamban saboda tana da alaka da wannan shine sai ba sunan manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka faɗa ba amma wannan sunan da aka faɗa ina daga cikin sunayen da yan an faɗa shi ake nufi zaka yi masa salati shi aka ambata ko ba shi aka ambata ba kuna fahimta in dai ka san wannan sunan an faɗe shi manzan Allah ake nufi to za ka yi masa salati muna gane ma ba wai sai lalle muhammadun ba a shi da haka aka ce shi muhammad ismuhul alam sunansa ne ga magarin suna wanda kowa ya san shi da shi ko ar ne kace muhammadu ya san manzo Allah kake nufi kuna ganewa to take ne wannan muhammadu amma shi da kansa ya ce ina da sunaye guda biyar to na ka faɗo ɗaya daga cikin waɗannan sunayen ka san da shi ake kuma ba wai na ungo ku ba to sai kai sai masa salati ko aka faɗi wata alkunya tasa to shi ma za ka yi masa salati saboda shi ɗin ake nufi ina fatan muna ganewa to bari mu koma wacce ko kuma ɗaya tambayar ka usainarta kenan a tsarin tambayoyinka da ka ce wurin da aka kira manzo Allah kawai kana sallah nan ne kawai za ka yi salati a'a kiran sallah ana amsa shi gaba ɗaya ko kana sallah za ka amsa shi gaba ɗaya kai bal ko kana ban ɗaki za ka ansa. kawai abinda ba za ka yi ba guda ɗaya ne furta. misali mai kiran sallah ce allahu akbar allahu akbar kai ma ba za ka ce allahu akbar allahu akbar ban kana ban ɗaki sai ka ne sai ka faɗa a zuciyarka an gane yanzu kai hukuncinka hukuncin kasashe ko gajiyayi wanda ba zai iya kaza a yanayi kaza ba sai a yanayi kaza kamar mutum ba shi da lafiya zai yi sallah sallah wajibi ce akan sanda yana da hankali to kaga in zai yi tsaye sai ne ai ba iya tashi ko mai sai sallah to ya tashi yi ai ba zai iya a tsaye ba sai a sai a zaune to ya a zaune ba zancen a tsaye da jingina Abin da annabi yake ce kenan in za ka yi sallah tsaye kyam kai sallah tsaye kyam in ba za ka yi bai ce ka yi a zaune ba zancen a tsaye in ba za ka yi a tsaye ba kyam sai ka da jingina sai ka da jingina ba wanda ya ce ka jingina don kai sallah yuridu allahu bi kuma yusr wala yuridu bi kuma usr ka zo za ka yi sallah in dai a tsaye kake a jingine za ka sha wahala ko ba za ka sha wahala ba ba a so ka sha wahala da aka sai aka ce ka yi a zaune a zaune da shingida ko ka zaɓa wanda da jingina ko babu in za ka iya a zaune kyan ka yi in ba za ka iya ba sai a kwance ka kwanta za ka iya a tsagin dama ka yi sai a tsagin hagu ka yi in sai a rigingine ka yi shi kenan amma zancen cewa sai a jinginan ba za ka iya da nan ba sai da jingina sai a jingine ka sai da ko da hagu a jingine ko ka kawai in za ka iya sak ka yi in ba za ka iya ba ne move to abu na gaba ka matsa hukunci na gaba to in mutum ba zai iya ba gaba daya sai da zuci ya ka ce yi sai da zuci to haka ba ka yi da ka ka shiga daki kana tsugunu shi amsa ko kiran sunan Allah a ban daki iri biyu ne kowane lokaci ne ba za ka faɗa ba shi ne lokacin da al'aurarka tana bayyane ko kana tsugulo amma dan kana cikin banɗaki ana aiki ko kana cikin banɗaki ana wani abu abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yadda ice wata rana ina saman eh, eh, ina ina saman rufin banɗakin gidan eh, ɗakin yar uwarsa hafsa ya ce manzala yana cikin banɗakin sai ji shi yana karanta ƙur'ani kenan ya halatta amma idan kana al'auraka tana waje ko kana tsugunu to babu an gane yanzu abin da za ka sai dai kai fada a zuci amma da wani abu zai same ka na masifa an gane ku Allah ya sauƙi mutum ya tashi ko cikin banɗaki sai ya faɗi kare ce a zuci zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a sai ka fada da ƙarfi an gane ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ya masifa ce ta su to don haka yanzu zancen da ake ba wannan gurin kake ake yanzu wani abu ya zo ya danna wani wancan ana nufin kana cikin abin nan ko kuma kamar wani shekarun jiya yana bani labari ya ce ya shiga ban ɗaki haka zai wayo sai ga miciji a sa an gani kaga wannan yaya inna lillahi ta zo ko ba ta zo ba to haka ake yi kadangare yau wato ka ga kadangare ya faɗo mace misali a kana namiji kuma kadangare ya faɗo maka eh, haɓa da Allah eh, wa mace dai ya faɗo mata to kaga wannan maimakon ta ihu sai ta yi sai ta inna lillahi to duk irin waɗannan idan suka same ka a ban ɗakin babu laifi ka ambaci sunan Allah amma kamar kiran sallah ana yi in kana tsuguno ko kana abin nan to sai dai ka ringa amsawa a zuciyarka har addu'ar da ake ta bayan gama kiran sallar duk zaka yi karka ce ai kana cikin banɗaki ne a sai ka yi umarni ne abinda manzo Allah su salme ce idza amartukum bi shay'in fa'atuni minhu mastata'tu Allah kuma yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha shi kenan ka huta kun fahimci wannan bayanin Allah ya datar da mu ya dora mu akan daidai da fata abin da mu fada ya zama daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka yi kore kuma Allah ya fi mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nesanta kuma Allah ya ba mu ikon nesanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka zama gatan mu Allah ka kare addinin Allah ka kare imanin Allah ka kare imanin Allah ka kare lafiyar Allah ka kare mutuncin mu Allah ka kare dukiyar mu Allah ka kare haular mu Allah ka kare iyalan mu Allah ka kawo mana dauki Allah ka kawo mana agaji Allah ka kawo mana tallafi Allah ka kawo mana taimako Allah ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah abin ya fi karfin mu Allah ka fi karfin sa Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana taimako Allah ka sanya mu a idan ka wanda baya bacci Allah ka ba mu kariya da kariyarka ka ba mu tsaro da tsaronka ka ba mu aminci da amincinka ka arzu mu da arzikinka ka wadata mu da wadatarka Allah ka biya bukatun mu na alkhairi damoyin mu Allah ka yaye mana Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayen mu da malaman mu da yan uwan mu da matayen mu da abokan mu da yayayen mu da masoyan mu Allah ka ji kanmu Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu Allah ka gafarta mana Allah ka rufe asirin mu duniya da lahira Allah ka rufe asirin mu duniya da lahira Allah ka rufe asirinmu duniya da lahira Allah ka rufe asirin abin da yake tsakaninmu da kai Allah ka rufe asirin abin da yake tsakaninmu mu da bayinka Allah kar ka sami kunya duniya Allah kar ka sami kunya lahira Allah muna roƙon ka sanya mu cikin bayinka na kwarai waɗanda in sun kira ka kake amsawa in suka roƙe ka kake badawa Allah muna roƙon ka mayar da mu bayinka na kwarai waɗanda kake son suke son ka kake kaunar suke kaunar ka Allah ka sanya abin da kake so shine mafi soyuwar al'amura zuwa gare mu Allah ka sanya duk abin da kake ki ne mafi kiwar al'amura zuwa gare mu Allah ka mayar da soyayyar mu daidai da soyayyarka kiyayyar mu daidai da ƙiyayyarka. Allah kar ka jarrabe mu da san abin da kake ki ko ka jarrabe mu da kin abin da kake so Allah kar ka jarrabe mu da san abin da kake ki ko ka jarrabe mu da kin abin da kake so Allah ka tsare mana jarrabawa ta ɓangaren san abin da kake ki ko kin abin da kake so Allah muna roƙonka Allah ka karbi kyawun ayyukanmu ka yafa kurakuranmu mu ka yaye mana Allah ka shirye mu ka shirye yaranmu ka shirye manyanmu ka shirye mazanmu ka shirye matanmu Allah ka shirye shugabanninmu Allah ka yi riko da hankulanmu da kwakwalanmu zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi Allah ka yadda da mu ka yadda da mu Allah ka so mu ka sa a so mu Allah karkake mu karka sa a ƙi mu Allah muna roƙonka ka tabbatar da diga-diganmu akan addinin musulunci Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan alkhairi ka sa ayyuka na sabo su zamanto masu wahala a tare da mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين quwwata illa billahi al aliyyil azim wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته